الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه باين الله muna miƙa godiyanmu da jinjinanmu da kirarinmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman kariyarsa muna neman agajinsa muna neman kulawarsa subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya shiryar da shi shi ne cikakken shiryayye Allah kai mana shirya duniya da lahira wanda Allah ya kaddara masa bata babu mai iya shiryarsa salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbasa bisa shugabanmu Nawa muhammadu sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan allah mun tsinci kanmu a wani lokaci mai dara mai daraja mun tsinci kanmu a wata mai daraja mun tsinci kanmu a kwanaki masu albarka waɗanda Allah ta'ala yake kankare zunubi yake yafa laifuffuka yake ɗaukaka darajoji yake yin afuwa da gafara da rangwame da jin ƙai da yafiya a wannan lokaci ga bayansa da za ka yafe musu da za ka gafarta musu da za ka ɗaukaka su da za ka ba su sunayen su zama cikin waɗanda za su shiga aljannar firdaus hakika ramadana makaranta ce ta koyon taɓawa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna Allah ta'ala ce ya ku masu imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabtawa waɗanda suka gabace ku domin ku sami attaqawa yanan babban makasudi na wajabta mana azumi bayan bauta ga Allah a ga tasirin takawa a cikin rayuwarmu ita wannan takawa shine lasisi na zama mutumin kirki takawa shine lasisi na wato mutuwa da imani takawa shine lasisi na amsa tambayan kabari takawa shine lasisi na cikar sikelin lada ranar alkiyama Taƙawa shine lasisi na tsallake siraɗi ranar alkiyama Taƙawa shine lasisi na shiga aljanna inna lil muttaqina mafaza inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im aljanna ta tabbata ne ga masu taƙawa. to wannan taƙawa din ita ce aka wajabta mana azumi dan mu same ta da haka malamai suka ce samun taƙawa shine babban makasudi na wajabta azumin watan ramadana idan mutum ya yi azumin nan guda talatin ko guda ashirin da tara da sauran ibadu na nafilfili da suke take masa baya har ya zama cewa ba a ga canji a cikin rayuwarsa na samun takawarsa ta ƙaru ba to lalle azuminsa yana cikin matsala lalle ƙiyamun lailinsa tana cikin matsala to ya za ka gane cewa taƙawarka ta ƙaru ko ta samu ko ta haɓaka ko ta yawaita ko ta tabbata ko ta zauna a zuciyarka menene ita kalmar taƙawar take nufi fassara gajeriya da ake ba taƙawa shine fi'ilul awamir wajtinabun nawahi idan mutum ta ƙawarsa ta ƙaru zai zama mai zumbur mai himma mai kuzari mai ƙwazo wajen aikata abin da aka saka shi idan mutum ta ƙawarsa ta ƙaru za ga yana ja da baya yana nisanta yana gudu yana baya-baya da duk wani abin da aka hana shi wannan shine a dunkule fassara da malamai suke ma ƙawa ijtinabun nawahi imtisalul awamir to amma ta ƙawa a fassarar ta mai faɗi, kusan abubuwa guda goma ne shike shiga cikin ta akwai abubuwa guda biyar da yake inganta ka da Allah akwai abubuwa guda biyar da suke inganta ka da umarnin Allah dokokin Allah dokokin Allah nan kuma biyu ne akwai kauni akwai shari'i. waɗannan guda biyar na farko shine taƙawa in ta samu tana cika zuciyarka da ganin girman Allah taƙawa tana cika zuciyarka da ganin girman Allah wanda shine asalin addini Allah yana da girma a gurinka kana ganin girman Allah wa ta takbira shi sa waɗanda suka yi watsi da doka Allah sai Allah wa ma qadarullaha haqqa qadarihi ba su san girman Allah ba ba san girman Allah ba kenan wanda ya san girman Allah shine ya samu tushen addini da aka takawa tana busa tana hura tana cika tana samar tana yawaita ganin girman Allah a zuciyar mumini abu na biyu da takawa take sawa mutum shine kaunar Allah ji yana ƙaunar Allah fiye da komai zuciyarsa ta cika da ƙaunar Allah da ƙaunar abin da Allah yake ƙauna zuciyarsa ta cika da ƙaunar Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ashaddu hubban lillah yana ƙaunar Allah ƙauna ta ƙarshe wacce za ta sa ya bauta wa Allah shi kadai ba tare da ya haɗa shi da abokin tarayya ba sannan abu na uku da takawa take haifarwa shine kwaɗayi da marmari da ƙwalama da sa rai cikin samun rahamar Allah mutum ya ji babu wani abu da yake sha'awa a duniyan nan irin ya gama da duniya lafiya ya je a matsayin wanda Allah yake so iya da shi kuma ya sa shi aljanna firdausi gidan da Allah yake so iya da shi wannan shi ne wato attama khawfan wa tama'an za ta haifar maka da wannan kwaɗayi ragabatan wa rahaba za ta cusa maka kwaɗayi ka ji ba wani wanda yake da wani abin da zai baka a duniyan nan wanda zai ɗaga maka hankali don ba wani wanda yake da abin da ya kai abin da ke hannun Allah so da kwaɗayinka da sa ranka da sakin jikinka da marmarinka da ƙoƙarinka kana yi ne don ka samu abin da ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na hudu za ta haifan maka da tsoron azabar Allah duk abin da zai jawo maka ka fada cikin fushin Allah ko ka fada saban Allah ko ka fada azabar Allah kana kiyaye shi sai da na abubakar wani ya tambaye shi wai menene takawa ya ce ka taɓa bin hanya mai ƙaya kuma ba ka da takalmi ice eh ice to ya kake yi in kana bin hanya ga ƙaya ga duhu ko ba ka da takalmi taka tsantsan kake yi duk inda ka ɗauke kafarka in za ka ɗora sai ka shafa ka shafa ka shafa ka ji ba a kan ƙaya ba ne sannan ka sauke ta in ka ɗaga ta biyu sai ka shafa ka lailaya ka lailaya ka ji babu ƙaya sai ka ɗora ita to shine ta gaba ka dinga taka tsantsan a cikin abubuwan da kake yi na rayuwarka to wannan taka tsantsanin shi ke nuna kana tsoron ka faɗa azabar Allah kuma kana kwaɗayin ka samu rahamar Allah kuɗi kenan na biyar sai ta haifar maka da ikhlasi ikhlasi shi mai ikhlasi da aikin fili da aikin boye da wanda iya ba da wanda isoka da wanda aka burge da wanda ba a burge ba da wanda ya so da wanda bai so ba da wanda ya farin ciki da wanda bai farin ciki ba duk a gurinsa ɗaya ne in ikhlasi ya kai ya ce shi yabo da suka ya daina daga ma hankali inda dai na mutane ne saboda yaban da kake so shine na Allah sukan da kake tsoro shine sukan Allah so mutum ya kai wannan matsayin sai ya samu Allah da ka samu Allah sai Allah ya shela ya ce jibrilu duk wahalittun da suke sama ga ya musu ina son wani kai ma ka so shi ka ce su so shi sai jibril ya yi kuwa ya ku duk halittun sama Allah yana son wani a faɗi sunanka kuma nima ina sansa kuma ya ce duk sama a so shi sai ce to kuma saukan masa da karbuwa a ƙasa sai a saukan masa da karbuwa a zukatan mutanen kirki a ƙasa in ko mutum ya yi abin da Allah yake fushi da shi har ya kai matsayin da Allah zai kira Jibrilu ce ya Jibrilu ba na son wane kai ma ka ƙi shi ka ce duk sama ta ta ƙi shi kuma a wurgo masa ƙiyayya a ƙasa so da ka in ta ƙawa ta burin ƙasa ta yi ƙarfi ta zauna ta mamaye ka shikenan ba ruwanka da kowa sai Allah baka damu da yaban kowa ko sukan kowa da yawa da kaɗan da gani duk abin bai shafe ka ba saboda Allah ne kawai a gabanka to waɗannan abin biyar su ne abin da ke burin ƙasa ƙawa tsakaninka da Allah kana girmama shi kana son sa kana kwaɗayin rahamarsa kana tsoron azabarsa ka ƙulla ikhlasi a zuciyarka game da Allah ta'ala wannan shi kuma sai ya haifa maka waɗancan biyar ɗin na karɓan al'ahkamul kauniya wal ahkam ash-shar'iyya don aka ji abin da Allah ya zartar kaunan ko ya zartar da shi shar'an sai ka ji zuciyarka ba za ta ji nauyin karɓa ba shine an samu al-iqrar wal iz'an an samu iz'an mutum zuciyarsa ta miƙa wuya wa yusallimu taslima فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أبنى زي هاي فكينا وسي هاي فمكدا بن أمني امتصال الأوامر واجتناب النواهي الشكر على النعم والصبر على المصائب والندم بعد الذنب والاستغفار waɗannan abu biyar ɗin su ne kake tafiya da su sai shari'a Allah ta maka girma kullum ci ne mai Allah yake so a yi ko na wajibi ko na mustahabbi shi kake yi mai Allah yake so a bari ko na haramun ko na makaruhi shi kake yunkurin bari to idan Allah ya baka sai kai godiya ita kuma godiya ta wacce irin wacce Allah yake so irin wacce shari'a take so shine ka gode da abu hudu zuciyarka ta ce ta gode bakinka ya ce ya gode gabanka su nuna akwai godiyar sannan ka aiwatar da abin da Allah ya baka cikin abin da Allah yake so iya da shi in ilimi ne in mulki ne in kuɗi ne in sarauta ce in mukami ne in kaki ne in wata kujera aski ce da wannan ya hau ya sauka ya ba wancan lokacin da ka hau ƙoƙari kake ka ga me za ka yi wanda Allah yake so ya dade shi kafin ka sauka in kaki ne ko wani mukami aka rataya maka a kafada kokari kake ka gaya za ka yi da wannan mukamin wajen yin abin da Allah yake so ya dade shi in ilimi Allah ya baka yunkurin ka kenan in mukami ne in karatu ne in shugabanci ne duk abin da Allah ya baka so kake ka ga me Allah yake so ya dade shi kai Sanan da an ce wannan abin Allah baya so to dabara ka kullun shine ya zaka kauce masa ya zaka yi nisa da shi ya zaka bar shi shisa annabi alaihi salatu wasallam ce idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tu wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kowa dan aljanna ne sai wanda baya so to waye ko baya so man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wannan sai haifar maka kuma da abu na hudu shine haƙuri shi haƙuri idan musifa ta zo jarabawa ta zo ko a jikinka ko a dukiyarka ko a kujerarka ko a kakinka ko a mukaminka ko a kanka ko a kan mahaifanka ko 'ya'yanka ko matanka ko masoyanka ko na kusa da kai sawa'un jarabawa ce ta kuɗi ko ta jiki ko mai raɗaɗi ko mai zafi ko mai zogi to Allah zai ji mai kaci to abinda mutane suke cewa in jaraba ta zo hudu ne al qayyim ya ce hudu ne wani da ya ga jaraba da mai kuɗi ne sai kuɗin su kai ƙasa sai ya fara jin kuma ya Allah zai masa haka ko yana wata kato kujera ya sako kasa ko babban malami ne ya dawo kasa ko shi ne da mai faɗa a yanzu ya zama ana faɗa masa shi kuma ya ji ko da shi ake jiniya yanzu shi ma yanzu ana ya kallo ana ma wani jiniyar ko da shi ne babba a gurin yanzu ya da karami. ko da shi ne mai kaza yanzu babu to sai ka ga wani zuciyarsa ta cika da fushi wa man sakita sakata falahu sabtu wanda ya fushi Allah ya ce sai in tashi cikin fushi ne ma na biyu shine wanda zai jure da raɗaɗin da zafin da zogin amma ya jure ya jure shi ake kira asabar dama sabar yana nufin ai sabara sabar yana nufin maɗaciya yana nufin guna ka gumtsa a bakinka kana jin ɗaci amma kuma ka haƙura shine asabar to wani ya wuce sabar ɗin kuma shi wannan zai samu rida zai ce Allah na go na yadda da wannan jaraba da kai min na karɓa hannu biyu don na san baka hukunci da kuskure tunda ka dora min wata musifa na san akwai wata hikima ko ka kankare min zunubi ne kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba mu musibatun tusibul muslima hatta shaukatu shakuha babu wata musifa da za ta same ka ko da kaya ka taka sai Allah ya daga darajar ka da ita ya kankare zunubin ka da ita so da haka ya riga ya kai wannan matsayin sannan akwai kuma wanda shi kuma ya kai lokacin da yake godiya in ya karye sai ce Allah na gode in ya ji rauni ya ce Allah na gode kuɗi sun taho sai suka makale ce Allah na gode da ka makale su wataƙila makale alheri ne iza ahabba Allah qauman ibtalahu iza ahabba Allah qauman ibtalahu wayin Allah yana son ka to sai ya dinga dan taba ka saboda ya kankare maka zunubi ka tashi ranar alkiyama baya ka komai ya yafe ma da shi yasa mutum ya gan shi komai ba jarrabawa ba komai baya samun ka haka zo ka tara mutane kana bikin ka cika shekara kaza lafiyar kalau ai wannan kuka ya kamata ka yi ba jaraba a rayuwarka ba gwaji ba a gwada ka ba a fasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum Wala na ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين sai kuma bangaren zunubi shi dama ba a ce ba za mu yi zunubi ba bayan Allah za mu iya yin zunubi domin zunubi jarabawa ce to amma me ya kamata ka yi lokacin da shaidan ya ja ka ka fada zunubi wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma Allah ya ce waɗanda shedan ya ja suka aikata alfasha ka sha giya kai zina kai sata kai kwace kai laifi Allah bai ce ba za a yi laifin ba sai ya ce to amma an yi wani mataki ake ɗauka au zalamu anfusahum ko suka cuci kansu ta hanyar aikata abin da bai kamata ba zakarullah sai su tuna Allah ka Allahu akbar ban kyauta ba ban yi daidai ba sai nadamu alama fata ya zo wannan ya ta Allah ya uda ila zambin fi ma baki alaihi min umrihi wa an yatrukal ya tafi fi sa'atiha sai nadama ta zo maka akan wanda ya wuce sai ka bar wanda kake yi yanzu sai ka kudiri niyya ba za ka yi ba a gaba to shikenan ka zama na Allah shi yasa da ibnu qayyim yake magana akan madarijus salikina fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce manzilar farko ita ce a tauba akwai matakai guda ɗari da malam harwi ya kawo za ka kai ga Allah lafiya ibnu kan ce mafi muhimmanci na farko shine ka tuba daga abin da kake yi wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wa tubu jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun so da haka wannan sai ya haifar maka da su waɗannan su ne abin da takawa take sa wa mutum na girmama shari'a yi da girmama shari'a bari da girmama shari'a ta wato ainihin karɓar hukuncin Allah da girmama shari'a ta karɓar hannuwa daga hannun Allah da girmama shari'ar Allah ta wato ainihin karɓar jaraba daga Allah da kuma girmama abin da Allah ya ce a yi da wanda ya ce a bari wannan kuma sai ya zo maka da wanda ya zo da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji a duniya ba ka da masoyi wanda kake so wanda kake girmamawa wanda kake ƙauna wanda kake girmama komai nasa mai girma ne a gurinka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da duk abin da dan adam zai maka ka so shi manzon Allah ya maka shi duk abin da dan adam zai maka ka girmama shi manzon Allah ya maka shi duk abin da wani zai maka ka gasgata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi duk abin da wani zai maka ka yarda da shi manzo saboda haka ƙarshen wanda ka fi so fiye da babanka fiye da babarka fiye da 'ya'yanka fiye da matanka fiye da dukiyarka fiye da duniya gaba ɗaya da malamanka da shehinanka da ƙungiyarka da ɗariƙarka da kowa sai ka fi son manzon Allah a saman su gaba ɗaya ya zama shine sama Soyayya sai ita ce madarar soyayya a cikin bayan Allah ba wanda ake so ka so kamar manzon Allah to wannan ƙaunar ta manzon Allah in ta faso a zuciyarka sai ka zama kuma duk wani abu na manzon Allah yana da daraja a gurinka ko me inda an ce na manzon Allah ne ka ƴaƴan manzon Allah dangin manzon Allah abokan manzon Allah shari'an manzon Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidan manzon Allah jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai sahabbai saboda ƙaunar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ta tsallaka hajjakin gidansa kishinsa ake yi har alfadarin gidansa kishinsa ake an yi tsere da wani dan dukurkushin raƙumi da wata taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama dan dukurkushin raƙumin ya tsere mata sahabbai kowa ya tagumi sai da manzo Allah ya ce musu inna lil inna haqqan Allah ya rattafi a shay'un min duniya dunya illa wadahu dan hankalinsu ya kwanta Rakad an ce musu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama falawar rabbi ka la yu'minun laqad kana lakum fi uswatun hasana kana li mu'minin mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an yakuna min amrihim wama atakum ar rasul fa khuzu komai na manzon Allah wa in tudi'uhu tahtadu man yuti'ir rasula faqad ata Allah ya allazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum ati'u Allah wa ati'u rasul wa la tubtilu a'malakum wannan shine yake ginuwa a zukatan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka gadawa da tabi'ai abin ya ta tafiya ta tafiya har ya zo kanmu saboda haka in ka zo kabari ma tambaya uku ce man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka sai ka shirya babu mai adalci irin Allah mafi yawa an za a yi tambayoyi a jami'o'i ko a kwalejoji ko a makarantu lokacin jaraba ai ba a gaya mutum tambayar da za a yi masa yanzu kawai profesa ya shigo ya ce to ɗalibai za mu jaraba amma amsa ita ce kaza ya yi daidai ca za a bai daidai a nan ba amma a lahira Allah saboda ya san ba sifil oba ba carry oba ba repeating lahira an ka je kenan ba wani kuskure da zaka gano kayi a lahira wanda zaka dawo duniya ka gyara to sai Allah ya baka amsar don ka shirya ta anan tambayar da za a yi maka shine man rabbuka wa ma wa ma dinuka sai ka tsaya anan Allah manzonsa musulunci duk abin da zai kusanta ka ga ukun nan yi duk abin da zai raba ka da ukun nan ko nisanta ka da ukun nan bashi ko na waye ba za a tambaye ka ba a lahira Daka da ƙungiyoyinmu da ɗariƙunmu da jama'anmu da waye da waye duk inda za su kawo mu nan to mu je mu ta yi in ko za su raba mu da nan to mu yi taka tsantsan Allah manzonsa musulunci shi shikenan tambayar mala'ika in ya zo ba zai tambaye ka kai wace kabila ne ko kai dan wani gari ne ko wace kungiya ka shiga ko wace ka kake yi ko kai a ina aka haife ka ko su waye iyayenka ba ruwansa da wani wannan duk kaddara ce amma abin da zai tambaye kamar rabbuka amsa rabbi Allah to ka sha kenan wa man nabiyuka nabi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ma dinuka dinul islam sai a ce ka ci jarabawa kwanta irin kwanciyar ango a ɗakin amarya ka jira sakamako mai kyau duk abin da zai biyo baya mai sauki ne ka ci dukiya wancan marin gaggalla maka ba ka ci dukiya wancan kawai a kwace duki a bashi duk abin da kai na tsiya wanda ba tauhidi ba shi tauhidi ba a ɗiban sa ai cikin biyan bashi ya ba in an ɗeba tauhidi ya ka zama kafiri ba ba imani amma ka shuci wancan ka bugi wancan ka zalunci wancan ka ɗau haƙƙin wancan to su sallah ake ɗiba da su azumi da su zakka da su ake biyan mutane ba su suka amma tauhidin ka ba za a taɓa ba saboda ko wuta ka shiga da shi za ka fito shi yasa ake son a tsare imani awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imanihi ya Allah mun yi tawassali gare ka da duk abin da ake tawassali ga shi gare ka ka yadda ka aminta ka bayar da abin da ake so Allah ka sa a yi mana gafara a wannan wata ka yafe mana a cikin wannan wata ka ɗaukaka daraja mu a wannan wata Allah mun zo da zunubai masu yawa suna nan jingim wani mun yi da gangan wani mun yi da mantuwa wani mun yi da kuskure wani muna sane Allah duka ka yafe mana su Allah muna roƙonka duk mara lafiyar mu musulmi Allah ka ba shi lafiya Allah muna roƙonka duk mai lafiya musulmi ka tsare masa lafiyarsa Allah duk wanda tattalin arzikinsa ya karye Allah ka taso tattalin arzikin wanda yake da arzikin Allah ka tsare masa arzikinsa ka ilalace Allah waɗanda suke cikin talauci Allah ka tsamo su wanda suke cikin ciwo Allah ka tsamo su wanda suke tashin hankali Allah ka yaye musu wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu Allah ‘ya'yanmu shiryayyu ka ƙara musu shirya Allah ‘ya'yanmu kangararru Allah ka shirya mana da su Allah muna roƙonka ka tsare mana matasanmu daga shaye-shaye da ta'addanci da zubar da jini Allah wannan ƙasa ta mu muna neman afuwarka muna neman gafararka Allah laifukan da muka yi maka yafe mana Allah wannan ƙasa ta mu muna neman taimakonka muna neman agajinka muna neman kariyarka muna neman kulawarka Allah kai ne mai tsaro kai ne mai tsarewa Allah ka tsere mana wannan ƙasa daga tashin hankali daga fitintunu zubar da jini da ake Allah kawo mana ƙarshen sa tashin hankali da ake Allah kawo mana ƙarshen sa sace mutane da ake Allah kawo mana ƙarshen sa fitina da ake Allah kawo mana ƙarshen ta Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka mana fitintunu shugabannin mu Allah ka cusa musu adalci da tausayi da jin kai da rahama da tausaya ma talakawa da suke karkashin su Allah ka sa talaka zo masu girmama shugabanninsu shugabannin masu tausaya wa talakawansu Allah ka bamu lafiya ka zamu nan lafiya fitintunu da ake a duniya na kashe-kashe na hare-hare Allah ka kawo karshen sa Allah muna roƙonka ka ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka taimaki masu taimakon addininka Allah ka ji kan iyayenmu da suka rasu masu ra'imu mu da su Allah